Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za iya jin mu yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa Hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. ba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau goma sha tara ga watan Maris na shekarar 2021 maganar kenan. Hadiza yau shirin namu dai na nishaɗin mawaƙa ne. ai zara in gaya miki wakiliyar sashen hausa a yau ta tattauna mana da wani matashi mawaki lallai ki ce yau dai masu saurare sai su yi ta zomo su kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare za mu fara da tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da matashin mawaki da ake walakabi da aku mai bakin magana. To a shirinmu na nishadi bakoncin wa muka samu. Ok sunana Adam Abdullahi Emiya wanda aka fi sani da Fresh Emiya aku mai bakin magana. To a ɗan yi mana magana mu <laughs> kafin ka ce A yau ji nake kamar ne hawaye na tuno da yaran da ba sa da iyaye. Allah sarki maraya na koyi tunani nake koyaushe zai isa yayi. fresh ya biya ako na zo in kiran yi mu tausaya wa marayu maras iyaye da na ce ka fara da magana me yasa ka ɗauki wannan na marayu mm, kusan shine abun da sako ne wanda ya taba kowa ba mai karfi ba ba talaka ba ba mai kuɗi ba ba mai mulki ba ba ɗan kasuwa ba ba mu mawaka ba makaɗa da yan kowa na sa a ciki mm. saboda sako ne wanda kowa bai fita ba mm. shi a dan a wakan nake cewa ba sai dubu kaza ba ko dubu ɗaya ne so ina ganin mutum ya ce ya gagara wani dubu ɗaya da zai taimaka wani maraya so kamar beniya ba ne kawai gaskiya dai a ce mutum ya rasa dubu ɗayan da zai tallafa wa maraya so abin ya ne mai magana yaya aka yi katsinci kanka a masana'anta ta waka wannan wani mafarkina ne na ƙuruciya abu ne da na daɗe da shi a rai ina so har allah ya kawo na fara so ba zan iya cewa yaya da aka yi ba kawai dai na san tun kuruciya ina son music so kama yanzu kuma har yanzu ina so kuma ina ciki gashi ina yi kamar shekara nawa kenan da ka fara mm, ba zan iya cewa ga lokacin da na fara music ba mm. amma dai ba zan mantawa na fara shiga studio ne 2015 eh, 2015 eh. da ka shiga ka je koyo ne ko ka shiga ka naɗi waƙar ka eh, gaskiya ba koyo na je ba kawai na je yin waka ne mm. eh, kawai na je na rubuta waka mun tafi na je yin waka wacce aka fara ita waccan wanda ka fara da ka shiga studio waka ce kamar ta fati yaga saboda waka ne da muka yi shi da abokai mm. mun fara waka ta fati eh so mun yi shi wajen momo shida ne a wannan time Za ka iya tuna wakar ko anjima. ba zan manta ba zan iya tunawa to a yi mana mujita eh, na ce fresh emia oye a fili ba a boye Allah ya kiyaye in samu kuɗi in ɓoye a samu a kashi wannan aiki sai wayaye tattalin na gobe asaran jibi na faɗa a waye a tara kuɗi a ɗaki wannan aikin sai ɗan kawai eh, haka haka eh, ne. Eh. kana cewa in aka tara kuɗi kawai a kashe su kawai a wani irin waka ne na fati so kawai ina son in gwada wa duniya kawai like kawai an samu a kashe me sa ka ɗauki salon waka na magana kuma maganar sai kake yin ta wata rai sai a jika kaman bahaushe kaman ba bahaushe ba eh to. da farko dai ni original bahaushe ne saboda bahaushen kano mm. bahaushe ne bahaushe ne a ni ba na ba da haushi kawai dai ina faɗa gaskiya so ni bahaushen kano ne kawai wani yin waka kaman ba bahaushe ba wani abu ne da nake kallon shi a matsayin salo mm. kowane dan fim ko mawaki ko haka yana da wani yana da wani salansa mm, mm. so wannan sai na dauke shi a matsayin wannan nawa salan ne mm. wannan shi ne kawai shi wannan salan a wajen waka ya shin akwai wani mawaki da yake shige haka ne ka cika mamar ka gwada ko da ba a nan nan ya tamu yake ba gaskiya dai ba wani da zan ce wai naji yana wani waka kaman ba haushe ba da a'a wai salan magana yana waka tasa da magana haka kamar yadda kake yi gaskiya dai wani abu ne kawai wanda Allah ya kimsa ban san wani mawaki da zan ce ga wani mawaki mm. eh, sai bayan na fara mutane suke cewa waƙoƙinka suna resembling da waƙoƙin fela amma ni ban bana sauraron fela gaskiya shi fela shi ma duk da magana ce kan dan mai da ita kaman awaki eh so gaskiya ni ban ba ma na jin waƙoƙin fela din to amma eh. waye waye jibon ka waƙar wa take burge ka wakan wace ce take burge ni a nan eh, gida najeriya ko kuma a nan najeriya ko a waje so mawakan da suke burge ni gaskiya suna da yawa mm-hmm. amma dai mafi kusa-kusa eh, akwai magneto fresh mm-hmm. mawakin ghana ne yanzu yana zaune a Legas. Mm-hmm. Eh, shi ma na san shi ne daga baya lokacin da mutane suke cewa waƙoƙin ku suna da zambulin a fuska yanayin ku kuna kama kai dan uwan maganeto ne mutane sai na bibiye shi eh sai na ga irin abin da muke yi din yanayin abubuwan mu yayi kama da shi kuma su wannan ne yasa sai na zama fan ɗin shi mm. wannan shi banda shi ba wani mawaki da zan ce gaskiya saboda mawakan da suke burge ni da yawa so kawai dai eh yawa so kawai dai wannan shine kusan mawakin da yake burge ni to a cikin wakokin ka wace ce bakan damiyar ka bakan ta. Mm. zan iya cewa wakan da nayi akan almajirai mm. kusan ita ce bakan damiya ta kusan ita ce waka ta farko mm. da ta fara haska ni duniya ta ganni da ita akwai wani wasu da zaka ga a youtube haka suna yawan bibiyan ka um, shin tare kuke da su sai su ɗauki wakar ka sai su zo suna ɗan kwatanta shi su biyu ɗaya cameraman eh. ɗaya kuma yana wakar kamal aboki da ɗan yarbawa kamal aboki da ɗan yarbawa eh, sun tuntuɓe mu kafin su fara mm. so kama yanzu mun zama kamar muna da zumunci tsakaninmu kamar kun zama kamar team eh, ba za mu ce tim ba mm. amma dai su kan dama farko da izini na suka fara cewa suna ganin suna da wani abu da za su iya yi akan wannan wakantawa kuma sakon da na ga yadda sakon nasu yana taimakawa ni in yi a waka su kuma su mai da shi komedi su ma abin abinda muke bukata isar da sakon kuma suna kaman taya mu turawa ne mm. so ina jin daɗin yadda suke abin kuma irin na ja su a jiki mun zama kaman abokai zance ba yara ba eh. To kowane mawaƙi da nasa labarin da ya fara walau a gida ko a al'umma ko abokai da ka fara an fuskanci ƙalubale? Mm, na fuskanci ƙalubale gaskiya. Babban ƙalubalen da na fuskanta shine rashin goyon baya da na samu daga gida. Eh, kin san mu Hausawa eh, muna ganin kamar music wani kafirin abu ne. Mm. So ba a lura da me kake cewa ko me zaka ce mm. kawai waka yake waka yake sai aga kamar wani abin tar kawai wani abin yawa kawai wani abin ne waka yake so haka sai na ɓoye kaina da wakan saboda ba sa bukata ba sa so kusan in naga ana min fada a gida ma ni to an ga nayi wani abu da ya shafi waka ne ba ni da matsala da gida sai music waka waka eh kawai ba sa son in waka so sai na ɓoye kaina zaki ga bidiyo na kusan majority da safe nake mm, da sassafe ba mutane mm. so lokacin suna bukatar in fita kasuwa mm. karfe takwas so zan fita karfe takwas lokacin da suke bukata kafin takwas kenan da asuba muke fita mu da wannan bidiyon <laughs> da asuba muke fita muka je muka yi aikin mu da asuba za mu dawo kuma in fita da daddare nake zuwa studio Mm. bayan karfe shida na dawo mm. su kalubalen da na fuskanta kenan sai bayan kawai irin kai ba mace bare a ce ana ta mata ne ake sa ake sa musu ido eh. karfe kaza kana gida <laughs> wallahi to haka dai haka haka hannun na rarrafa sai da abin ya zama kawai yayi boom kawai ba irin kuma commenting da suke samu daga mutane mm. irin Bana mantawa wani babban mutum da gidanmu suke ganin shi da kima mm. ya zo yana cewa ya so a ce ni ɗansa ne mm. ina ganin daga wannan ranar ba a kare mu irin wani magana akan waka ba ai wannan mutum ba zan manta da shi ba ya biya ni ba ba shi <laughs> eh, sai ka samu eh, kawai ya zo yana gaya musu cewa shi ya so a ce ni ɗansa ne irin abin da nake na alkhairi din nan mm. kawai irin yi min addu'a Allah ya kaza amma ka su daina ma hana ni da Allah yanzu ka samu freedom kenan alhamdulillah yanzu suna yabawa da abin da kake yi suna yabawa dan uh, freedom har zan dau kafa in tafi wani gari wanda mm-hmm. da baka isa ba karbe kaza ma baka da amma yanzu har zan kafa in tafi wani gari mm. ina gari na samu freedom gaskiya to wannan a gida kenan a cikin al'umma da abokai fa kafin ka fito duniya ta sanka. yaya suka karbi waƙar taka eh to kin san eh, mutane dama gwagwarmaya ta gaji haka so tari kafin ka kai wani mataki mhm. sai mutane sun gaya ma cewar hauka kake mhm. eh, shashanci ne wai shi nan mawaki mahaukaci sha sha sha so amma daga lokacin da ka ji cewar wannan abin da kake mai kyau ne kuma za ka je inda kake son ka je so kawai ka toshe kunnen ka ka saurari kowa ka ci gaba matsawar kana da yakinin wannan abin mai kyau ne mm. so wannan yasa kuma ban taba waya ta su ba kama yanzu kuma sun zo sai abin hannu biyu har wasu suna alfahari da hakan wasu suna son su ci eh, kai nasu ne ma sun je wani gun su faɗa ci kai da Allah shi anan fresh emia din da ba ma dan Najeriya dan Ghana ne fa irin wannan dai yasa ake yawan maka dan Ghana kana kama da yan Ghana ne to ban sani ba ni dai gani nan kawai fresh emia ne godan kai baki ne eh to ba mamaki to yanzu da ka samu daukaka in ka fita ya mutane suke karban ka mm, gaskiya alhamdulillah mm. ina samun irin yanda mutane suke karbata abin birgewan shi ne yadda za ka ga manyan mutane wa'inda za ka ga irin ustazai ko wasu masu kuɗi haka manya amma suna haba-haba da kai saboda ba wani abu kake na Allah wadai ba kowa yana son a ce kai nashi ne saboda abin da kake mai kyau ne wanda al'umma suke so akwai mutanen da artist ne amma za ga kana da alaka da shi amma kana buya saboda mutumin banza ne mai biya gari suna kallon shi da banza so alhamdulillah waka ta ba mu kima da daraja wanda uh, ba za mu ce komai ba mutane suna ganin abin nan mu yadda ya kamata. Akwai biyu ba a ji uh, fresh air mai ya saki waka ba. Me yasa? So kowane mawaki yana da plan nashi. So mun yi waƙoƙin da yawa ratatatatatatata duk sati biyu muke sakin waka da abin da ka fiye yin shi kai yau kai gobe so ina ganin yana zama borin ne shaf shaf sai mutane su daina jin daɗin shi so yana da kyau kai maintaining ka ɗan ja ajinka sai mutane sun bukata suna haba haba suna yin wani abin sai ka ɗan ba su wuta in ka saki daya ina ganin kamar abin zai fi maintaining ka daɗe ka na fiye da a ce ka dame su ita gaskiya a hankali ake faɗanta ba ka matsa wa mutum lallai sai ya ɗauka ba wannan shine na namu tunani. to wace eh, shin ana aiki akan wata waka yanzu ko kuwa. eh to muna aiki akan wata waka akan wace ce eh, akwai wakoki da yawa da za mu saki akwai ep da za mu saki Eh, waƙoƙi ne da yawa da suka shafi ɓangarori da yawa eh, sunan ep din kwanci ep album sunan shi dan arewa ma dan arewa eh dan arewa to arena mana ɗaya ko biyu daga cikin dan arewa eh, ina ganin kada in saki menene maciji a ciyawa A'a, ba ku ne dan ka saki macijin ai kafin a na nemo macijin ma jidali so akwai wakan da kaman irin akan shaye-shaye mm. na ce haka muka saba mu yi wanka mu kashe tsaba amma in ka gwada ka kwaba daga gaya ka fara shanta ba ku kira baba ku ci mata yaronta ya kwaba means ya kwaba kake ce eh, ya mm, eh, taba da sigari akwai bambam na ce maka kada ka sha samsam amma kana takurawa kana bambam to gashi yanzu an baka ka an manta sunanka gaye ka kwaba ka kwaba gaye ka kwaba dube ka kana marisa ka kai hankalin ka nesa babu harkar nan a fasa Dan kada ka sha gobe ka kasa ka zo kana marisa marisa baba marisa yawa ne marisa eh bana eh. kafin mu fara magana na ji kai zancen jita-jita eh mm. so akwai waɗanda muka yi akan jita-jita eh, irin mutum yana zaune kawai sai ya kirkiri labari na banza sai ya ɗauki labarin irin wani fim wanda irin black american nan suka yi suka shigo afirka sai ya yanka kawai ya ce wai ga 'yan boko haram ko ko ko ga kidnappers ko ga an kashe mutanen arewa kawai ka yanki bidiyo na fim shi ya san fim ne ba amma kawai saboda son zuciya ka tada husuma kuma ka je kai abin da maybe ka rasa dan uwanka ko yar uwarka ko wani waye mm. ka tashi hankalin al'umma ba gaira ba dalili so wani abin na kalla mm. sai na ga ya kamata mu waka akan jita jita a yau mana zan yi magana a yau magana a yau da magana a yau da magana a yau zuwa na mu tattauna saboda so nake yi mu fuskanci juna don na ga yan kasa ta musamman yankina an nema na abun da ake kira yankan kauna ba ganin darajar mawaki na san wasu yin sun gan sai su yi doki amma da ciwo kaga wasu sun gan su yi saki takaici ya sani zan cika baki kasar nan abubuwa da yawan su sai da mawaki inda za ka yi tambaya yana da amsa abu na farko kun san mawaki ne jigon siyasa domin ana cin zaɓe da gudun mawarsa sannan mawaki shine jagoran nishadi da kalamanmu ne masoya suke hira a kadi muke da masoyan idan za su faɗi suwari kalma a wakan da kake musu daɗi mawaka na gyara soyayya in har dai za ku faɗi ba bikin aure ka ci ba idan an yi lalle amaryan za ta damu ko ba mu zo guyin ba ana sa wakar mu ashe a bangaren aure ma da mawar mu akwai mawaka na isar da sako wayanda sukan taimaka gurin dakatar da sabo amma maimakon mu tantance yabo me yasa ne kuke kyamatar mu kamar kun ga taboho da yake laifin mu ne don mun kasa kan kanmu masana'antar mu duka muna yakar junan mu hasada da kin juna kullum ya hana gaban mu abun takaici muna iya wa junan mu mu in ka samu baka kaunar dan wanka ya samu har ta kai masoyan mu suna gane gabar mu sai yanzu na gane mu ne muke ja a zage mu dan Allah mu haɗe duka zafin kanmu mu haɗa karfi da karfe don mu ceci abincinmu muna raba kanmu a maimako mu haɗe kawunan mu mu yi wa juna taimako in ka faɗi gaskiya sai ka yi hauka mawakan arewa duka idan ka ɗauka babu mawaki ɗaya da ya taɓa rainan mawaka in ka raina ka fito ka fada yana tsakiyar ka hip hop kake ko nana yayi na jiran ka mu duba mana mu gaya kudu suke yi in sun girma sun girma kokarin su reno suke yi gashi na kullum kullum ci gaba suke yi abun takaici mu komai zamu yi ba ma ne. yau madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe har yanzu dai baraka ba ta yi nisa ba ga tattaunawar da ta yi da mawakin da zai gabatar mana da kansa To salamu alaikum warahmatullah suna na isa ayagi kamar yadda mutane suka sani. Idan aka ce Isa a gida wacce waka aka san ka a ɗan rera masu sauraro kafin ka fara cewa komi. To alhamdulillahi an san ni da waƙoƙi da yawa irin su mutuka raba da sauran kallo irin su maryama da sauran su gashin da yawa amma bari na rera wanda mutane suka fi sani sosai mm-hmm. kamar wakar da ake cewa Mace ka raba da ni da ke na yi anniyar zama da ke babu mai raba mani da ke ke na ba mu kullum zuciya. To masha Allah. Banda ita kuma fa? To banda ita akwai wakar wai yaushe za ki dawo maryama gimbiya ga wata zuciya tana rikida kamar wahainiya kowa za a bani maryama ba za ta kai ki ba maryama <laughs> suna ne kawai a <laughs> ni kawai a tsari na ina ɗauka suna kawai in yamu masa waka kawai haka idan kuma sunan ne maka ba a ya danganta ko bai mun ba wani lokacin ana samun irin wata mai sunan in ta ji na yi wa wata ita ma sai ta ce ta rasu a yi mata to sai kin ga an kuma samun karuwar suna kenan <laughs> yanzu aka ce isa yagi na'am yaya aka yi kawai tsandama ga harka ta waka to gaskiya zan iya cewa waka na mata cikin cikinta ne cewa zan iya cewa ni kawai da ita aka haife ni da ita aka haife gaskiya gado kenan kai eh, ba gado ne ba kawai irin kamar baiwa ce wanda Allah ya keɓantar bayansa da ita to ni ma ya keɓance ni da ita gidanmu da kakanni na duk yawancin malamai ne gidanmu gidan karatu ne karatun ma na addini so amma dai ni sai na fito da wani abu da musamman na fito da baiwa ta waka da ka fito da waka za ka ga yawanci mafi yawan mawaka suna fuskantar kalubale daga gida eh ni ma na fuskanta gaskiya saboda ni gidanmu lokacin da na taso ina yin waka karatu ake so a yi a gidanmu abin da ya manci karatun addini da kuma karatun boko to kuma sai zamana duk littafi na ma na makaranta da sauransu kowanne zan iya buɗe ko ina sai in ka buɗa ka ga waka ce a ciki na rubuta waka tun a dadacen matan primary school so wannan abubuwan ya ta bani matsala har an taɓa kona mun kundin waka ta ma saboda ba a so a gida eh wallahi da aka kona maka ya kaji gaskiya ni ban ma sanya na je ba saboda su suka sanya na gani su suka ga yadda na zama saboda sai da aka kwantar da ni a asibiti tsawon lokuta ana ta jinya na akan waka eh to aikin san abin da Allah ya sallada shi cikin rayuwarka mm. to dole ya zama kamar hadin rayuwarka so dole wannan abin sai da yasa na kwanta a asibiti tsawon lokuta ma da kyar aka sawo kaina to yaya aka yi suka zo suka amince to alhamdulillah kin san iyayen kala kala ne kuma an ce da baki gwara baki-baki so suna duba masalahar cewa da wakar da dan nasu wanne ne ya fi muhimmanci so dan ne ya fi muhimmanci saboda haka shi kuma dan ya darsu da wannan abin da yake so sai kuma a duba to abin da yake so dan nan mai kyau ne ko mara kyau zai iya kama ci gaba ko ba zai iya kama ba wannan masalaha suka duba suka ga to ni idan aka raba ni da waka kamar za a takaice min rayuwa ta ne karshe za a yi jifan gafiyar baidu mm-hmm. ni ba a same ni ba kuma ba a sami yanda ake so ba to shi yasa suka kyale ni suka mika ragama in ce in ci gaba da waka ta kuma alhamdulillah na ci gaba da wakar ina yi kuma an samu nasarori da yawa kuma gashi karatun ma ana kan yi don an kai wani mataki ma daidai gwamnati wani mataki yanzu ake to a karatu dai na ida nce program mm-hmm. yanzu haka kuma ina ta fifiyarin da zan dora karatu na alhamdulillah to wannan ka gaya mana kalubalen da ka fuskanta a gida a cikin al'umma da abokai kuma fa gaskiya na fuskanci kalubale da yawa da yawa ta hanyar ta zummar irin dan kira Eh, <laughs> ga suna abubuwa da yawa ko cikin abokai kana magana a ce kai da Allah ba waka ake ba ko a irin irin disgracing ɗinka na abubuwa dai da yawa wanda ba eh ana kunyata ka cikin mutane ba a mai da waka sana'a ba yawa a kasar mm. Hausa ba a kasar Hausa ba a dauke ta sana'a ba an dauke ta kamar roko kawai ku dai kuma gaskiya ya danganta da yanayin yadda mu muka saita ta a kasar Hausa mun mai da waka roko kawai mawaki sai dai je yi waka ya bambadanci ya waye amma kuma kullun duniya na canjawa kullum duniya na canja mu yanzu ba irin wannan matakin muke ba a wani mataki kake mu matakin da muke na yanzu na ci gaba ne mai ne ci gaba gogayya da kasashen duniya a harkar music cewa duk wani ci gaba da ake samu mu ma ya zama da a kasar hausa mun same shi ta hanyar yadda ake buga kiɗa da yadda ake salon murya da salon wakar ma yadda ake rubuta ta ma ya sauya da kuma ma'anarta wato jigon wakar ma ba shin ya sauya ko bai sauya ba alhamdulillah ana samun sauyi sosai ana samun sauyi tunda in kika ɗauko inda da yanzu da kafin yanzu da da mai ake rediyo za a zo a zauna da makaɗin da keyboard ɗin piano ɗinsa a kusa in kai mantuwa sai ka koma farko yanzu ku kwamfuta ake amfani da shi in kai kuskure a lokacin da za a ce ka gyara kuma kiɗan ma ana samun sound din yana tafiya to international level yanzu alhamdulillah to jigo fa har yanzu jigon hmm. da ake yi na da na soyayya yawanci har yanzu shine dai ake yi har yanzu eh yana canjawa gaskiya hmm. yana canjawa shi ita soyayya kin san a komai akwai ta kowanne irin mataki kuma ko aina kake su kansu mawaka ko na namu makotanmu eh, na kudu mm. za ki ga suna yin waka amma kullum a cikin waƙoƙinsu za ki ji ana ta bebi i love you bebi waye waye da sauransu to wannan abun baya canja indiya kullum akan soyayya suke bature kullum akan soyayya ko rappers za ki ga kullum ana magana akan soyayya soyayya soyayya amma ana yi akan wasu abubuwa mu ma ana yi kamar yanzu gashi muna da matsaloli da yawa birjika a kasar nan mu ma muna yi me ku cika daukan wasu mukaloli kuna kuna waken ku da shi ba muna yi wallahi sosai to kai yanzu banda ta soyayya mm. a kawo wata waka wacce aka yi mm. wanda aka dauko wata matsala da take ciwo al'umma tuwa kwarya akwai akwai matsalar shaye-shaye mm. illar shaye-shaye da take damun mutane akwai waka su kutum guda da ne tun daga farkon ta har karshe ban ambaci komai ba sai illar shaye-shaye a rera mana mijita to waƙar nake cewa shaye-shaye na duba ribar saban ga ko ɗaya ba babu ne a kayan maye ba zan siya na saidar ba shawara nake son baiwa mai shaye-shaye har kullum ba muna nufin cewa kai ba ɗa ba ne kamar kowa so muke ka gane ka fahimta kana ka hankalta daga na gaban ka ake gane yanayin zurfi na ruwa wasu sun yi kafin kashin asara suka yi skori ba tikiti na hauka suka yanka wasu sun zamo gawa har zuwa karshe banda ita sai wace kuma ake aka wata maslaha so akwai wanda na yi gafanin kafin siyasa ta biyu da a yi ta matakin shugaban kasa da sauransu daga na gwamnoni akan yanayin rikicin siyasa inda matasa 'yan siyasa kamar yadda ake faɗa suna bawa matasa kwayoyi da makamai da kuɗaɗe domin su zo su taimaka musu wajen banga siyasa alhali sun je sun ɓoye 'ya'yansu wasu suna kasashen waje suna karatu su kuma an bar su nan vulnerable ga sunan ko ina kawai suna yawo sai dai lokacin siyasa yayi a zuwa ebo su suna zuwa suna sarar yan uwansu so na yi waka akan wannan kusan har bidiyo na yi kuma alhamdulillah wannan sakon ya je inda ma ban yi tunani ba har wajen kasa ita ya take abinda nake cewa zan iya rike amshin gaskiya da nake cewa kar da muka ƙara gudu a guri daya mu ɗauki karatun bebiya najeriya sai mai gaskiya ba rikicin haka da ya zuwa karshe ne na wanta <laughs> menene burinka a wannan sana'a da kake ta waka shi in ka ci gaba da karatu zaka aje waka ko ko ka dauki waka ita ce sana'a gaskiya hasali ka cokan ina yin karatu ne domin waka hmm. domin in kawo ya zama na zama ɗaya daga cikin sauyin da za a kawo a harkar music sannan a rage kallon da ake wa mawaƙan hausa wajen koma baya a harkar ilimi musamman na boko a sautari za ki ga mawaƙin hausa ya je zai wakilci yan uwansa hausawa a cikin waɗanda ba ma jin hausa to amma takaitaccen san eh, jimla wacce zai yi turanci sai ki ga ya kasa so wannan abun kunya ne har yana ja mana raini so wannan abubuwan ne yake sa ni ma dora na akan cewa ya kamata in je ne karatu waye jigon ka mawaka jigo na zai iya zama kamar mahangi na ko eh, madubi na kenan to madubi na a waka gaskiya audu wazirin dan nuna ne to a nan za'yan zamani waɗanda suke raye to a waƙan zamani gaskiya gwanayen na suna da yawa na ce na zaɓi guda ɗaya mm. gaskiya zai wuya in ce shi ka To A karanto mana wanda duk ya zo maka a zuciyar To, kaddara alan waka. Alan waka. me yasa kake kaunar alan waka saboda abin da yake faɗa a cikin waka yana daidai da fahimta ta saboda ni kin gani da yaro ne amma gaskiya ina da wani mahanga a waka ba kiɗa nake saurara a waka ko ka zo kana ta wasa da murya ba shi kaɗai nake saurara ba ina saurarar makasudin menene yasa kai wakar kuma me kake faɗa ya fahimta ka yake ya zalakar da ka da hikimominka na harshe yadda kake salo da sarrafa harshe wannan shi yake burge ni ba kiɗa da murya ba To a ƙarshe a yi wa murya Amurka waka <laughs> eh, muka yi tsiye. Yanzu muka tsiye ka. To murya Amurka ta BOA ko? Eh. Tom. Muna maraba da BOA tashar da ke gamsarwa tana ta yada labarai don ilimi gun kowa. <laughs> <laughs> Masha Allah to na gode malam Barka. sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe na wannan mako. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa wato Hadiza Kyari da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Da Daniel Brown da ya haɗa shirin baki ɗayansa ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.